Yanzu ku dibi hoto na goma sha takwas. Dauda da Barsheba Littafin Sama'ila na biyu, Sura goma sha ɗaya, aya ɗaya, zuwa Sura goma sha biyu, aya ashirin. Wataran, Sarki Dauda yana yawo a bisa benen gidan shi, sai ya ga wata mace mai kyau tana wanka. Nan da nan Dauda ya so ta zama matar shi, sunan wannan mace shi ne Barsheba. Wannan mace kuma tana da miji sunan shi Uri, shi soja ne cikin sozawan sarki Dauda. Mijin wannan macen yana gaban fama wato wurin wani yaƙi da banin Isra'ila suke yi, sai sarki Dauda ya aika wasiƙa zuwa ga shugaban wannan sozawa, ya ce, A sa uri mijin wannan mace gaba, a bari a kashe shi, wannan abin haka ya faru. Bayan wannan ne, Dauda ya ɗauki Barsheba domin ta zama matar shi. Amma irin wannan hali da sarki Dauda ya yi aiki da shi bai gamshi Ubangiji ba, sai ga shi ɗan sarki Dauda, wanda ya samu da Barsheba shi ma ya mutu. Sa'an nan, shi Dauda ya roƙi Ubangiji ya gafarta mishi dukan muguntar da ya yi bisa kan wannan.